Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala halo.
Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala halo.
kuna tinni juma da wula hando kan sigine bin kun jirbo cindi aslam tere jir zambar fo zangu ta cindi weta cindi fo wuri gudu min weta cindi go ne studio kallangu nya mai gallu dun kara zarum ci labara ne aka musa san tonan daran do ibongai ne ya gudunim kwara kan gozen dare gandara kwara burai da kwara hausa koino gojo ta beriya da hasaro kan kare yankan na bangu ya sadin to agogo tononin kwara burai sai datan ton aranga mai sai labari cargame mai kura an gano benin labu akwai ka gangi desambar hando a jiboran kacin da do kan bisa ministero kan ga da labar gundu kuna da hana kaso kan ga da kura sannan ine kan hasaro yanno kurkoi kan gogo furo gogo tengai labora sanda tinni kullu irin kun ba fere sijiro asaran kala kiti fonde bon wano wana borma addini wala nga wane dumo danji ne ka fayan ka ce ci labizar ce gamara wali maran duma yi zaka labiz kindo bon wane wai ne kan talibiyar no kan ga nijar labo mere ki tirbero tamun da bani gore fonde salamu alaikum labarai ne ahmad kanci ne inni solanda hunkuna a tinni jamje hando jirbocin din za ministra marga kan jine labu ko yusuf mamadu foro gano ina sanka beriyan sambu kanga ina general do brigada didili adamu da ministero kanga gwada so tare sannan sai tire gayi ko jina da division salifu modi inga mo ina te labo soje me a mese jin borberi ya dino general da brigada sai dubaje ina te ganda soje sai jin boro general da brigada sidiku isa inga mo ina te soje laure ko bero kabran den tira kan wani wallafi gwamnato wani tire gayi kwa abdu galadima ngono na kambada kaga hunkuna tun jam'iyyar hando jirbucin din za ngano emmanuel macron da sahel ganda wanda sata bai roger sink sahel labu ko ya iga akwai kan ware no dini po faransa labu soje kan ga wungun da ben hisa saba helicopter wani kunda guwanta ka lora no dini soji iyakan yan tegisi mali tangamira yan se wadin banda matkancin da faransa labu wani kamnan yan saru sai na filan da labari kamfani sai faransa labu ko ganda sahel ganda labu ko guwa iga marga bai rifote sahel gandara fitina bo markai ka koi ka banda haure ga sawar kando na burbe yan burnye sanda dunya marga bambata oni jin bora afrika labai sata bero inyo african jin bora an sare labai wane sata inyo european jin bora inyo european sata wana bora kanga hagoi da labuwa ne sanne demo labai kayan margo faransa no ga iwane sata dini jin bora ne wa niger mo tanga mo kante alamiso kan bisa shinagodara a sannu noman harkin dimera nga kande bi lakal kane marga kan jine lab ko yusuf mahamadu akwai ka fur banda gwamnato ye ka labi zai se an kan giti bore kayan ko budin dimma ban son ine kan isi kala ngai bor wa ko cindi yagga kan ko yekte kase fitina da ra izi futai mo iwi ise waye cindi iye ngai mo do hare kambo faransa labu wane kusoje kunda kan sigine barkan akabaran di jumma han kan ngai beni hiye kan dumo sai igine midaji ya dosan a fokan gona ga bata mai windi inga no na iduka izfutai wo gare unkunno iga marga bero te matkini ci da faransa labu wani soje i wani tangamo kai gogi te sahel gandara bon wadin fondara an gano jumma hane action contre la fer sata kan gona ga haratan ga mun dunyara da norvege sata kan ga hijire je gaksine nrc demo konzen sata oxfam ina lakal kendian berite kware rabo da kan yan sigi du halla sai yango damo gaksina kan sigi wasa sa har ganda labi zai se bon ikabran da yango ra'ayi ne kan fitina gode ga beri no jiri zambarin kan di wacin diya gawara kan akwai ka banda hasaro bero kan kwai ta nodi ni arbinda burkina faso labora noel chinora shine kan sabanda annabi isa alayhi salam a wani hayyango chino nan kan borwaran shindigu ngono kwai ka tegisi boriyan kan ra'i waran shindifa kulu uwe boriyan no ine jiri hinzanda caragamaora bore kan ya ikoki wi tanga mai ra idin ma labuno ihinza burkina faso mali da niger labera ine kan aga babaro zambar ta ci kan yankoi ka tigasi fitine dira labu hinza dira ago modi na kar jiri zambara hinkan da iwakin di iddo wana ga jiro din iman kabukala boro zangu iyen da waye nodin gidimuni kan go zandar gandara ngono kwara borai da kwara hauzu kai igonu ga jotan da alan da ba kan gono gite kalaira wano wana dumi zai kayan gono ga hasara damo bangu sai ra ta mai kan kare yan kayan na bangu sai din to igonu koi gite misikan na kwara bore da kwara hausa koi lakale tunani matkin na shida wodin kan da iri wani hangsino kan gono dini mamman iri bashir a fakar da kwara bore wo kai tunan da dole ya To a gaskiya karo muna ganin su a nan cikin.
lalle kare ba gum hunkuna gidimun bangera igi bisi bange burzungugu non kul kan bangugu gidimun gandara kul non gidi kare yedi ni bai mu han fode bore man haggoi to kulu igidi borera wal bindi mi di almanera ba kan so hon irme chino dai iman sitinga di borera gina Ta ce amma a yanzu dai ba su ma kamawa ba.
muna so mu ma a ba mu izinin irga bano e minno fondo kanga zabira da mi bano hali gogo sorko kanga gogo di mun haro bonga tamsa kulla mir kango haro bonno gogo diya soro kai gogo te hami sese sako bindi dunna da mize ya illar da yake wa kifi ma barantana mutum to shi kado abincin shi na kare wo hamna ganwa da bayan mu hamisa ni ganwa lalle mu hamisa dai kan irgo no ko gidi kanera in ga dai no igo no ganwa a sai no irga ba gumnan to ga mu kam dan irse im kaka kare yedin di to a ba da farautar shi irgo ga fongandi no kan desambar hando kan bisaji borancin diddo no benen labu ministro kanga hagoi da kure sanne inganda ministro kanga hagoi da labo gun kuna sanne ina kambu da kai kiti aya ga ka labuwa ne bore ganji im kakakuru ngai labora gi zambarin kan di wacin da ya gawo ko gi zambarin kan da waran ka game wane kure arwatora benen labo gun kuna ministero hau- ministero a bora kanga hagoi da kuraci na placida a kowanu don su a ne kan hasaro bere kan kurkodin gono kagata ingai labora ga ci sankadin sibilo wuka tunani fadala ludo ne ya Ce qui motive cette décision, c'est le lourd sabilo dégât.
kan sai na san kone san mantakala hasar wai da bore kan gono bu kuradin fondara sai man kaina mannan kuradin fondara irman dukala bor hinza kan ko ka janga alo marai da bor hinka kan yayi ko ga marai da hubbun waran kacin da yagga kan yayi ko gubi lalle mu mannan wo te da man da ba mannan fofa san mannan fo wo irman dukal bor waran su cin du kan yayi ko ga janga alo marai da bor wugu kan yayi ko ga marai bor mu waran kano iko ga ton da mu halga kasuwan habbon zungu da waye cin da du kan yayi ko gubi a sai no bene gwamnati wanda- fonda ta jodin sambu ga kan da sokone gadan misara irga bat jante gadan kurkai gorera kan ganan imdu gabai mai yanno gonu kurati iga soje yan dan mu sajo manda me kayan gwiwindi gadi hala kurkai gono goida fonda ta jone wo soje banda mu hal son boren gono kayan gwiwindi ga goi follon kati bene labo ga wakiliyan sambu mu hal son labu jarera kan ganan imkoi ka salange ya tiyar mera da labai din gini funai fonda ta jo kan bene gwamnati sambu bun labai da kira kura fonda la.
mieux organiser le secteur en matière de transhumance.
zandar gandara kai ila sabu harange ma lokoli zai zambara waye cindi iye hantum lokol kai nera iman koi ka hantum kala lokoli zai zambar zangundi waye cindi gu dafo miskan kan da ya gaziyan bai irkidan ci wandi koi dimma do hare matkan da ya zandar ganda lokol kai ne hauziyan saru sojin bora arali buka bubakir anatonen dinda mustafa mamban sanido irma hangar On nous a fixé comme objectif de recruter 77 000 élèves.
imaniyar sai kalir mu gurje gudu lokoli zambar waye kin da iya kai irantun haran jero amma ka irdu al'umma banda tambayan irman da kakala lokoli zambar wakin da haku wankan ihayar gabon inga kan da kan irman duka antun kala lokoli zambar zangundi wakin dugu da afu wadi no te sabili kan nan hunkuna irgon da cewa ko muradu ayin boren san ba zandar kwarara kan yan gona ga gana lokol ga ka lokol ga dinan kan cinno zan kai hansa gaba gumo gadu kon da gyarai nongoi kan yan sin da jama lalle ni ke wanda ko zangu hin zandi hin kasambu kan yan ir samba inspection ayra ministero ke wanda kai kan yi sambir sai muniya ngai mu hal son ni samba inspection ayra kan gana mi du gazano kan gona din des différentes inspections pour pallier l'insuffisance. là.
asibiti hando usman hasayi nijar labu argurjai bonko ne ta jo a kwanda zuriya nodi ni gaya gallora kinge wani kwarbore zure jama'a da jama'a ngano futta jai fatta igini gwanda gaya gallo wani hauzu koi da malamil kan gobe nan ra wani kan yanka ga kubai alidu salam kanga ti furta jar gurjawo a wani babu a maningi bin kana tugunda ngo wani izo zamu yango wuka turan fadala aludo ne ya bai kula ba dan gizo ko keci a makanda abin da akwai iko na no akanda ya riga ina ko sabu iganga mon ware ama hinsa kadi ama si kan maka in ga kyale ga in ba kyare hinsa ka guna marka ite ya tara ima dabu kan nan gugya mate hankan gundai sai albarka ama kan di hankan mu jama dan kyare kan nan jama mate nyafo babu fo hun kono i hanna ka furu no kalabo mabo da wai ne bisa i zari guna kan i gugya kare kulu kan yan gono i kyare kiye ka kyare maigu kan gai forika a mutum ya zitare dabu yam kan nan nan kul kan borgo non bai ka wallahi guike ba mo an ya zitare a ga dabu iko ma nan i ma simon go kere iko ma ino mo i kabo iko ma ino alada zama heno kan daka bo guda fo sate hay kanki babo e sini ko konda nodi ikwen da jama nga yana a to nodi akwai akane se bina kanin da gwamni da diga jama'a di hay me e sabo mato iga Studio Kalangu.
zari kulu aran mahangan studio kalangu a wana sigirai sai dato gurugu radiye kan irda gugoi kam gicar kan brabo walbindi waza pobon aram te wahaku kurkuto iddu wahaku cin da haku wai gucin da taci aram sdinya ir habo sigirai atinni kulu ir bonfere sigirora ir gisalan aran sai citi fondai bon atalatu kulu ir wana bonfere sigiro wai borai bafuna ambori damo fajikara wai borai bato gur iddu nimin tuwacindugu alzuma kulu ara musidir ganmo fakara kan noir hangisinai igi kagite habo albaharai bo asibtin da talata mo furta gai labaro alasar gurgu da koi gaban irin ku bai fada sigiro Studio Kalangu, Niger Chedrao Alhalo.
son kai kala ari wane bon fere sigiro mat kai ni chida tindi kulir sate kala chiti fonde bonga kande ine borkul kan na dumi wala addini da nga jine kace ci ini jan labowo ima kurai ku fai ka da ngai gorera wala im dogonai te ngai ganda borai se wala mo ka dumi cindai da addini cindai jance wadin wo taliberi no a yadin mo no talino kan na labo mere kistir biro constitution o da bani gorai fonde kan ya ikwai kasa kurko goran diyan tamu ine borkul kan na talodin te iga citi imadi jirigu kasu kaso banda iga ganji inni jalla wara gore misadin bondo zuzo goji maimuna gazibo adin hangsino balkisa hamidu no fahama idanga yawo burkul kanga dumo maga walinga dina maga ne karimin gano batam niger labo wora talibe rino kanga sabanda mere tira ta muyan agi hinga kanda mo lakkal tunai al'umma na iga burkar da gobo goji maimun gazibu girno fahama iga tonton fondo dimbo
kuna irsko iga salangaran se kala ci titira aye bon kanga ka bayan kai kan no iga dan dumai di charga mara wal binde addinai di charga mara isi kabu kala talibe reira kayanga labo mai retira tamu wal binde lakkal kanai batuyan fondai.
Matkin no talai dini alhalai gonan da.
Sanda Niger labize amteni gogi tangam no satfo kan gongu bongoreira ni a politiki zuno ko addini gin funno wal bindi ni a bonkoi ni no dai ni goni gakkan dai fayanki labize wal gandai da charga mara silman kaina ni a tilber ganda izuno i goni ga goiteriyan sambu dai nim koi ga tilber ganda izai sambu borgerai bon wal soje no i goni ga sambu ni a dosu ganda borno nim koi ga dosu ganda izai sambu borgerai gere bon tali beri yanno kayan kan de fayan ka labi zai gamara ni goni ga chab ni labo borai ibisi borgere wal binde irin borgere wo tangam zami su ba ir dumono wal borai wo fu kai ne ziyanno wane yankulu su bori han fayan irgidi zamani labar zaban yango gine bon zan kuwai borai ziyan zamse ifundum wane ga se fu kai ne ziyanno borai kan se in tali wane yante igin kwai ga bora kalmi aran goni ga fattiyan sigirno kansu kwai da irwan addini fondai sandi imne kan dum hinke gogi yange dai ni wodi ne ni wo dum wone yan bandu nonu go harno kan subori zama di koy gugune gandu kul radu mai ga bagu mo kan gono aran gi yangi cer morgu aran maran fori yante amma manti aran koy gi borfo dangam maga combattant les autres wufu ngi tital gobo lorsque wa kul kan cine bor koy ga fatiyante kan yangi hingi kan de fitina gidan labora hingi bora kardin wan talo gobo irsi kala borai din yanga kayan igo ganda fora igi chabkan gai wo al silamiyan no wodin maga igi tangam gine imingay no kan bufo silman kaina silber gandara no nugo nim fata nim ne kan nim wo sangay borno sangay borai i wanno gandu wane wo yadin ga dum gerai iman him ga bafunai batam wane wura burkul kan dum tarai wal addini inga no ni dangi ne gine kan kal daida inin no batam fo taliber no kan se igin ga borda bu jir gu kasu kaso bandumo igi bor gangi bor mu bafunai ni shar labura
wanda cin kuna zaramcin labarai kai sola kaka to nan da yaran dori ga sola ga nan gore ruka ya to abdurrahman sai mu faranci labarai ka a sola ma kaki to nan da yaran do abin da aram sidin ya sido kalan gwane ya faji kare be rohun kula lasan kuzi muhammadu ganda bore kai ya burnye isa taran sai kala hankan gati gwamnati jine bere wadda gwamnati nangu bere matano lebu ko emo ga hinga teka na fande sandai fono igono gidi ifono kati fonde kai sokon kanga sandai din bonza abonno igaran ka kubaira assalamu alaikum